Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. karhe shida da minti goma sha biyar a ɗakin magana na studio kalungu masu sauran mu barkanmu da yau mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon muhawara ta studio kalungu filin muhawara studio kalungu wani fili ne da ke ba baku damar tattaunawa ga muhimman abubuwa na rayuwa ta yau da kullum tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna ku samu shirye-shiryen studio kalungu a nan birnin yamai kan alternative fm zango mita goma da tara da ɗigo hudu amfani fm kan zango mita ɗari iskut fm ta kwara ta gi data challenge fm akan zango mita goma da shida sai kuma akan yanar gizo www.studiokalangu.org da kan whatsapp da kuma ta hanyar gidajen rediyo 38 sababbin hulɗar studio kalangu a faɗin ƙasar niger shirin muhawarar studio kalangu na yau zai mai da hankali kan batun cin hanci da karɓar rashawa a ɓangaren ilimi da horo a ƙasar niger dalilai ƙalubale da kuma hanyoyin samun mafita kan wannan mummunan al'amarin shi dai ilimi shine gimshikin ci gaban duk wata ƙasa ta duniya sai dai abun abin takaici al'amuran na ilimi da horo na fuskantar matsaloli da dama wanda a cikinsu wadda ta fi kowace muni ita ce cin hanci da karɓar rashawa wanda a yamma ilimi da horon katutu a ƙasar Nijar. A cikin wani rahoto da kungiyar nan mai yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa reshen Niger wato ta gabatar tare da unguwar gwiwar kungiyar ƙasa da kasa ta Transparency International. Idan akwai wani fanni da cin hanci da karbar rashawa ya hitar ma al'umma da hankali babu kamar ɓangaren ilimi da horo. Rahoton ya kuma ƙara da cewa a faɗar jama'a duk wani maki wani ci gaba da karatu a aji na gaba kora da kuma mai da ɗalibi wata makaranta ta daban samun digiri da kudaden karatu ba a cikin ka'ida ba dukkan wannan abubuwa ne da idan baka so aljihunka ba za ka same su a cikin sauki wato da zarar ka ba da kuɗi to babu shakka hakarka za ta cimma ruwa misali a shekara ta dubu biyu da biyar al'amarin ya yi kamari a lokacin jarabawa ta neman digiri na ƙarshen karatun sakandare na 'yan makaranta wannan ya sa hukumomi sun ɗauki ƙwararrun matakai wanda suka yi sanadiyya bayan wani bincike da ma'aikatar gendarmerie ta yi malaman makaranta mata da ke da hannu a ciki wasu har sun kai ga yin ma kurkuku wannan al'amarin ya yi ta jawo cece ku a bangaren 'yan siyasa da wasu ƙungiyoyi na fararen fulla haka zalika a bangaren kungiyoyin malaman makaranta su ma sun yi ta korafi amma sun nuna cewa gwamnati bai yi adalci ba a cikin hukuncin da yanke domin bai hukunta wanda ya ba da cin hancin ba sai dai waɗanda suka karɓa kaɗai sabili da haka tun a shekara ta hudu kungiyar harsiya da ke kokowa halittin hanci da karbar rashawa ta shiga ga dangadan a cikin tsare-tsaren jarbawa na karshen karatu 'yan makaranta na sakandare cewa da digiri na bpc a kasar nijar to domin sanin takamaimai matsayin da wannan al'amar na cin hanci da karbar rashawa yake da dukkan wasu luge-luge da ke bangaren ilimi da horo ya samu gaito muku a cikin wannan ɗakin magana na studio kalango malam sha'ibu dambaji malamin makaranta da ya ritaya kuma tsohon magatakarda na kungiyar malaman makarantar sakandare ta kasar Nijar Sines a turanci. ku da zuwa. Eh barka madam. <clears throat> Muna tare da Mamman Wada na kungiyar da ke yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ta kasar Nijar a NLC. sannun ku da karɓar goron gaita. Ba sannu. Ni Hawa Usman nake muku lalemar marhabi kan inji muna tare da sai ne saka. madalla musuma zuma muhawarar da ku mamman wada a cewar wani tsari barometer na ƙasa da ƙasa da ƙungiyar transparency ta bayyana mutum ɗaya a cikin biyar a faɗin duniya ya taɓa bada na goro domin ya samu biyan bukata kan wasu muraddan shi a ɓangaren ilimi da horo a ɓangaren ƙasashe masu tsananin talauci wannan misalin ya haura inda ya kai ga mutum ɗaya a cikin uku wani irin haske ne za ku bamu dangance da wannan al'amari To, na gode studio kalangu duka kuwa mu hanya mu ba da ra'ayinmu bisa abin da ke wakana bisa hanyar cin hanci da rashawa a cikin makaranta kuma da binciken da muka shayi don kamar san ce abu ne wanda yanzu mun saba da bincika shi mun san duka matsalolin da suke faruwa a cikin hanyar nan ta ilimi. Sai in ce ma jama'a dai shan hanci da rashawa mu a ƙungiyar Transparency International muna ɗauka shi kama a ba mutum amana. A aza shi ga wani wuri a bashi amana wannan matsayin da aka bashi sai mai da shi na kan shi. wato yana amfani da shi yana samun abin duniya wanda zai gyara shi shi kadai ko shi da iyalin shi ko da yan uwan shi wato wannan shine muke ce ma cin hanci da rashawa in muka ɗauke shi kama hanyar ilimi wato sai mu ce cin hanci da rashawa a cikin makaranta kama akwai lokacin da ake yin shi kuma akwai waɗanda ya shafa da harko lokacin da ake komawa makaranta akwai matsaloli da yawa waɗanda suka shahi cin hanci da rashawa akwai littattafai da ake bada akwai kayan aiki kawai suka yi da wani abu rubutu da sauransu wato waɗannan suna zawa hannun kama magabata na makarantu waɗannan kayan nan ba kullum ake bada su bayan da aka amshe su kahin su zo nan ɗin ma mahi yawa sun rage ga hanya suna tahi suna rage ne suna tahi suna rage ne dan abu ne kalilan zai zawa a makaranta kuma in ya zo a makaranta nan ma akwai shugabannin makaranta da ke iba suna wani abu da wanda ya gyara su ba wanda ya shahi jama'a ba na ɗaya na biyu kuma akwai an makarantar da ake kawowa waɗanda sun ƙare lokacin da za su yi lakwal ba su samu ci gaba ba an hidda su ana samun shugabannin makaranta da ke ɗaukar su ana ba su kuɗi yanzu haka an a yi bincike ne a cikin lakwal da yawa ana samun waɗanda suke ciki wannan hanya waɗanda kamar shugabannin makarantar ne suka sa su cikin kalas suka amshi kuɗi suka sa aljihunsu bayan wannan ana samun kuma waɗanda ke zawa da da biletan na jabu kamar na raskwana ta ta aiki da aka yi a shekara suna zawa da biletan na jabu a zo wurin manya shugabannin makarantar nan kuma su ɗauke su kuma su sa su cikin lakwal wannan abin da ake samu ne a lokacin da ake kama lakwal lokacin da ake tahiya examen karshen lakwal a wannan lokacin ma kama ana samun biletan na jabu ko kuma wani ya ba da 'yan kuɗi a gyara mishi ya eh, ƙara mishi maki don ya samu shi ci gaba bayan wannan kuma a nan ɗin ma ana yin biletan na jabu kuma abin da ya shahi examen wato an haka ta examen akwai kama game kai da da mushe da kandida inda suke examen ana tantanawa ana aje magana in aka zo wurin gyaran takardu wato mushe ya san takardar da ɗan ɗin da ya gani wanda ya bashi kuɗi ko uwayen shi suka shi kuɗi shi gyara mishi kuma a cikin shekara ma ana samun malaman makarantar da ke harakoki da 'yan lakwal su mahiwa mata ma wato nan ma hanya ce wannan wadda ke sa ana yin cin hanci da rashawa kawai waɗanda ke ba da mutuncinsu 'yan lakwal ɗin suna ba da kansu kuma wasu ɗin mushushika ne ke neman su duka wannan ana samun shi a cikin shekara yan ɗin su da kansu ba su tahiya daidai su ma suna ganin mushushika don a gyara musu maki wannan to irin wanga abun su ne ake samu a cikin makaranta a cikin wurin koyon ilimi ya zamanto abu ne wanda yake ɓata karo ilimi yake ɓata zaman tare tunda mushe in yana kwana lakwal ɗin shi wato ya zamanto babu bushantaka babu koyon ilimi a nan wurin daga nan wani rene ne duka yake shiga malam sha'ibu dambaji wani rahoto na kasashen duniya kan batun karɓar cin hanci da rashawa kan ilimi da horo ya gano abubuwa da dama da suke da nasaba da cin hanci da karɓar rashawa a ɓangaren ilimi da horo misali kamar yi rubda ciki da kayayyakin gwamnati kamar yadda a yanzu mamman wada ya bayyana da kuma sayen digiri da sauransu shin tukaka wannan mummunan al'amari ya isa a cikin fannin na ilimi da horo. Eh, na gode muke madam kin san shi cin hanci da rashawa ba fannin ilimi aka samu shi ba in ki ɗauki duka mu duk fanni fanni in ki zo kina samu cin hanci da rashawa ai da an kai ƙididdiga da an kasa waɗanda an na farko ai ba malaman makaranta na ba ko 'yan makaranta inda ya yi kamari wajen 'yan siyasa can ne adda cin hanci mai muni tun da can ana ba da kuɗi da yawa ko waɗansu alkalai ko waɗansu 'yan sanda amma shi abin da ya shahi makaranta akwai illa babba saboda can ne ake ba da horo don yara su zama shugabannin gobe in akwai cin hanci da rashawa wannan wuri akwai babba illa to sai ya kasance wannan cin hanci da rashawa akwai shi kin ji eh, mamman sun yi diddiga sosai ya bayyana muna kashi-kashi irin satar da aka yi ko lokacin da aka ba da cin hanci da rashawa don a samu sakamako mai haske ya ce miki in an fara lakwal akwai yaran da sun ka kasa ba su za su ci gaba ba kenan sai sun je sun nemi gyara don eh, su ci gaba da karatu ko don su ƙara aji na gaba wannan kowa san da akwai shi kuma ko waɗanda an kai da san sun sam da lakwal suna son ci gaba da lakwal ba su da ƙarhin uwayensu su biya lakwal mai zaman kanta sai su je su ga uwayensu a samu abin da za a kai ma direkta ko provisor yan goron da za a bashi don ya ɗauki waɗannan yaran ko dala na ka amsa ba hakkinka ba ne cin hanci da rashawa ne wannan shakka babu kuma ƙarshen shekara ya gaya miki lokacin jarabawa akwai uwayen daga jin ɗiyansu ba su nasara ko sun kwarewa sai sun je sun ga malam makaranta ko wani eh, shugaban tsarin jarabawa don ɗiyansu su samu kalba wurin wannan jarabawa to akwai shekarun baya inda abin ya haɓaka ke dai wannan lokacin ba a ɓoye aka yin shi ba dan na ji zancen shekara da biyar mhm. wannan shekarar da minista mai kula da wannan tsarin jaraba ya buga ya ce wannan abin ya isa amma kahin wannan lokacin ƙarshen shekara akwai inda kike zuwa kike iske malaman makaranta suna tsarin su ma ba a ɓoye ba kamar ni zane zandayar kai zaka maraɗi to in kai je zaka ka ba ba a ɓoye su kan shi ba yanzu da minista eh, galadima na yana tsammanin ya ce wannan abin ya isa sai an hakama malam makaranta wannan shekara dumu-dumu don su ma da an je gendarmerie da yawa sun ce sun yarda abinda an ka nan sun yi lahin nan sun yi sai an ka musu hukunci to inda an ka ragota hukuncin da an ka yi tun wurin bincike ta gendarmerie da ta yi bincikenta sha ta yi ka ai shari'a saboda in an kai shari'a abin zai zama tono asiri saboda binciken da an kai hawa akwai mutane masu mukami mai mukamai da sun ga malaman makaranta ko sun ga shugabannin jarabawa sun ka ba kuɗi wannan gendarmerie ta nuna hannunsu kenan tun da ba so wannan lokacin ka abin ya zama tono asiri wanda zai shahi mayya eh, sai an ka cewar za a yi ba za a kai zancen gama alkali ba a bar shi tsakanin hukumomi masu kula da ma'aikata sai an kai su waɗannan da an ka tabbatar da sun taimaka an kai sata sun ka amshi kuɗi an kai su gaban hukuma an kai musu hukumci an kore su to zancen dai an kai ta jiya an kai ta jiya sai da ya je gaban kotun koli kotun koli sai da ya shari'a waɗansu ya ce a babu hujja ko babu shaida tsayayya su an ka sallame su an ka maido su bisa aikinsu amma da yawa cikinsu an ka ce abin da sun kai ya tabbata kenan dai cin hanci da rashawa akwai shi cikin lakwal ɗinmu akwai shi jami'a saboda ana zancen cin hanci ana zancen sakandare kaɗai ne mai jami'a cin hanci can ya yi muni ma can na ya haɓaka saboda can malami guda ne shi na iya cewa sai abin da ya so shi ka yi kenan idan an kai bincike za a gani can ma akwai cin hanci da rashawa kuma akwai wani fanni inda adda cin hanci shine ba da eh, burs ta karatu idan yara sun kare sun ka samu bakaloriya ɗinsu suna zuwa su aje takardu don su je kasashen waje su yi karatu to gaskiya ne wannan fannin ma akwai cin hanci akwai kuɗi da yawa da aka zuwa a ba ma'aikatan ma'aikata eh, anab don yara su samu su je su karatu kasashen waje algeria ko morocco ko ko can ma kasashen turai na yarda na goyi bayan aikin da su mamman suna aiki tukuru don wannan abu a samu a ciwo kan shi ko ba a soke shi ba san san shi zaman to dai eh, a rage shi sosai mun dawo kan ko malam sha'ibu dambaji malam mamma wada a matsayinku na malamin makaranta wanda a yanzu haka kuna a cikin koyarwa shin ina ne aka kwana a batun cin hanci da rashawa a cikin makarantu to lalle sai in ce gwamnati ya dauki nashi mataki amma kama ana ta ana warware tunda gwamnati shine shine iko shike da sanda iko shike iya maganin irin wannan abun ana ya ɗaukan mataki na ka abin ya faru to sai in ce matakai da ake ɗauka na ba a sun gamsu lalle ana ɗauka kama a ce alshiya tana tahiya tana larwan abin da ake yi ita ko alshiya su nawa ne lakon da ake examen da yawa ne wurin da ake yin baka da yawa ne wurin da ake yin examen na university da yawa ne a kowane lokaci ana yin examen kenan alshiya bai yiwuwa mataki na alshiya ya zamanto kama cikakken mataki ne wanda ana iya maganin cin hanci da rashawa don sabida kama in mushe yana son ya ga yaro su daidaita ko yana son ya ga uban yaro su daidaita a yi cin hanci da rashawa alsha ba ta sani inda za a yi in uban yaro ya ga ko wani president jiri ko wani mai faɗi a shi dai alsha ba ta sani an yi ba za ta gana an yi ba abinda da take iya kawowa lalle kama masu examen su ji labarin tana nan tana larwaye wani abun kama a ce a hito da abin da za a jaraba gare shi ana ce mai suje a rika yawo da shi wannan bayewa an ana jin labarin alsha tana ga wuri. kenan wannan mataki shi da kanshi ba cikakke ba ne ba bayan wannan kama wurin surveillance da ake mhm. kama a yi larwan examen ɗin in yara na yi ai ba a sa abin da ke cikin zuciyar mutanen ba lalle akwai dokoki kun ba kullum ake aiki da su ba bayan wannan kama mutanen da ake ɗauka yan lakwal da ake ɗauka na yi muke zancen ɗazu akwai manyan shugabannin lakwal da suke ɗauka yan lakwal waɗanda aka hidda daga lakwal wato su ɗauke su basa kansu suna ba su kuɗi suna sa aljihunsu an same shi wannan abun so da yawa sai in ce ko a bara ma an same shi amma in aka mutum dumu-dumu da lahin sai a gusa shi daga na a kashe wata lakwal kuma a bashi mukamin shi kuma babban lahi ne wanda a kai ko kuma mutumin yana ɗarmin gindi a cikin siyasa sai a maida shi wuri-wuri a gusa shi daga nan inda aka san yayi abun a da shi wuri yanzu haka ko su da dama waɗanda aka gyara ma aka mai da su wuri kinan kamar sai ce ba a san a yi kokowa da abun ne sosai abu ɗaya ne zani ce miki wanda ya sa abun nan ya rage kwarai wannan hukunci da aka ɗauka na shekara biyu da da shida wannan fi sabilillahi hukunci lalle sai a ce dai tunda ba a kama waɗanda suka bada ba amma dai wajen waɗanda suka amsa ɗin abun ya yi sauƙi. to a ganin ku rashin hukunta waɗanda suka bada nan anya ba zai kawo cikas ba zai sa zai sa a koma gidan shiya na dai kun san ba a samu mai amsa in babu mai badawa to mai badawa in ba a yi mai hukunci goma badawa za shi dawowa za shi kenan ko ba za ta yi ba a bangare alhalin da ake ciki yanzu mutane suna neman abin duniya ko kuma abin da suke samu ba ya isa su ko kuma kayan su same shi sai sun yi kwana arba'in wato shi zai sa in aka ba su amsa kenan in dai ba a hakumci sosai kuma ba a ɗaukar mataki na karewa bayan da za a yi wannan cin hanci da rashawa shi sha da baya sai dai ya ci gaba tunda yanzu haka ma ana yin shi mu shika masu diploma na shabu yanzu haka ana amsa kuɗi a wurin examen mu shika ko kuma shugabannin eh, lakwal suna karɓa kuɗi ga uwayen yara ko kuma ga yaran su kansu suna da su cikin lakwal ta gwamnati alhalin an hidda su ana samun su da yawa a cikin ƙasar ga madalla mun sake dawowa kanku wato maman wada malam shaibu dambaji masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi da horo na kyautar cewa ana iya shawo kan wannan matsalar ta cin hanci da rashawa a bangaren al'amuran ilimi da tarbiyya idan har aka saka wasu maudu'ai da ke tabo wannan batun a cikin koyaswa ya ne kuke ganin wannan shawarar kin san wadan masu ruwa da tsaki su an duka waɗannan abubuwan gane ko saboda kama shi director ko provisor ko director in ya amshi kuɗin 'yan makaranta ya ɗauke su ya sa su lakwal ba bisan ka'ida ba an kama shi ya yi laifi mai saboda shina da ɗar mungindin siyasa ba za a mishi hukunci yadda ya kamata ba kin ji mamman ya ce miki idan an kama shi mai yiwuwa ce a sake mishi matsayi a kai shi wani wuri kamar a sake mishi makaranta kan makaranta eh kamar kana kwarambe a maida ka lise ka sai ko a maida ka eh bayan ruwa har yanzu kana a matsayin darakta kana a matsayin darakta eh kuma eh hukuncin da ya kamata a yi shi ce hanci da rashawa laihi ne wanda a cikin wannan kundin na laihuka kwadu penal kenan da kayi irin wannan laihi ya dace ko wajibi ne a kai ka gaban alkali to sai ya kasance su waɗannan masu ruwa da tsaki ba su ɗauka matakan da sun ka dace masu tsanani don wannan abin ya rage sosai saboda shi wa adam kowa halin shi dan tara na bai kai goma ba mhm. idan ka ba shi damar ya yi cuta da yawa cikin su za shiga cikin wannan kusurwa. kinan idan ana so a rage wannan abin an san aiwa da za a yi <laughs> kamar matsayin da za a ba su an san wanda idan an ka ba shi wannan matsayin abubuwa da yawa za su rage tun da sama sai ƙasa kama direktor na, na jihohi director na larduka kuma da directoci na lise ko na kwaleji ai an san waɗanda ka iya aikin nan kuma akwai tsari na musamman duka abin da 'yan siyasa gaiwa eh, ya saba ma tsari saboda kama eh, wanda ke zama director ko provisor ai akwai tsarin da ya dace akwai arete na musamman lokacin da mamman ya zama director ba shi ne ya ce shi na son director ba matsayin shi eh, ba shi ne ce shi na son director ba mhm. ko wani dan siyasa ya zo ya ce shi na son director ba shekara duka ya kamata aiko sunakin waɗanda aka jin suna eh, zama director har wannan ƙudurin akwai shi amma tun da siyasa ta haɓaka sai wanda aka so shi kai aka ba wannan matsayi ko da bai cancanci ya zama mutu ba sai a ɗauke shi a naɗa shi no kana cancantuwa mm. kamar kana digiri amma ai shi kaɗai bai isa saboda in baka da halin baka nuna kai adali ba ne da wuya a baka wannan matsayi saboda in baka da in baka adalci in ka samu wannan matsayi an san abin da ka yi na yarda da ana gai hukuma tana cewa waɗannan illoli ya kamata a ciyo kansu amma zahiri in ga abin da aka yi da wuya a ce sun ɗauki matakai don wannan abin a samu a ciwo kan yadda ya kamata ciwo kan yadda ya kamata an san wanda aka yi shi a sa waɗanda ga aikin kuma lokacin jarabawa su zamanto waɗanda aka kai wurin jarabawa ai akwai waɗanda ga zuwa su tsaye don su ga wani abin shi su zamanto za a kai wurin abin su zo su tsare kas su je suna shan tabas ko suna telefoni su ba da damar a yi wannan abin kuma bayan an ƙara jarabawa ai ana a bincike madam mm-hmm. ni a sani na ba a taɓa bincike ba kamar in an ƙara jarabawa kamar su ƙungiyar su mamman ana a ba ta damar ta je ta ɗauki kamar takardu na jarabawa dan ai bincikewa kama a ce ta ɗauki takardu wajen dubu na kowane darasuka a eh, je a gani kamar ɗin sun kai nasara mhm. a ɗauko takardunsu a aje a ba malaman makaranta su je su diba su gani in an ka diba za a gani za a samu raskwana za a gani wanda ya samu ya yi nasara ba a kan gaskiya ba saboda duk abin da aka yi ni a nawa gani shin na kai lokaci lokaci dan a ba ma mutane tsoro saboda ka san da akwai irin wannan abin da wuya ka je ka ba yaro marki kamar sha biyar bisan ashirin alhali bai kai bui bisan ashirin ba to irin wannan aka zo wannan wurin ita wannan correction ke ai ana hiddawa baka san ba kowa ne ne kawai kai dai <laughs> ta ya zaka kai ka kara eh, ma eh, ana hiddawa mhm, ana hidda sunaye da eh, wani abu amma ke san adam dubara gare shi suna iya su tsaida da yan makarantar ga wani shaidu da za ka yi bisan takardarka da na gani na san takaci da na gani na san takaci akwai dubaru kashi-kashi da yawa da malam makaranta don su samu su yi wannan lalan aikin mhm, mhm. kuma can wurin sekretariya inda ma aka abin da ke ciya aka ba da lamba a ce ga lamba wa ga lamba anonima din mhm. mai haccan ma waɗansu suna ibada suna ibada su ce a dan makaranta ka zaka wanda dan kanda ka zaka ga nimero din shi nimero da anonima kenan eh, wannan anonima in aka yi shi kaɗai ba isa ba kuma mai yiwuwa ce ma wurin raskwana wurin ɗaukan market ka samu uku sai a kara an gaba ya zama tres kenan in an ka zo wuri ba da sakamako sai a ce ka samu kuma lokacin da aka kamar ke samu abin da ya shahi bakaloriya in aka kare zuwa ana gayi ko ne kandida ga markin da ya samu to ana son malam makaranta su zan kulawa su san da markin da sun ka bada na to ni abin da na gane malam makaranta da yawa in sun je ba su wannan aikin yadda ya kamata saboda in ana yi in suna kula da wannan abin nan ma ana iya ganin inda an kai sata kamar ka ga yaron da ka sani ka san da bai iya samun abin nan an ce ya samu kasa haka kai ma daga nan abin zai wannan abin kamar almara ta zami mhm. wata shekara eh, tawa department din tawa mhm. sannan lokacin department ne an zo wurin deliberation wata 'yan makaranta an ka ce ta samu ga markinta na mathematic mhm. mushenta ya ce bai yarda ba ba ta samu wannan ba ya ce ba ta yiwa wannan ita dai sanin da ya mata ba ta yiwa ta samu wannan marki eh, president da jury ya ce a a ɗauko takardarta an ka an ka ɗauko takarda an ka diba komi ba ta samu ba kuma ya prefe ta wannan lokacin an ka ce wannan brevet din na eh, department din tawa a komo a kan shi ai sabon lali dalilin ta duk aka sake ai sabon lali ai ke san wannan abu na daga bada tsoro in an san da kayi lalan aikin ka ana isan ba za ka yarda ka je kai abin da ke so ba to duka waɗannan matakai ba a ɗaukar su ya kamata ko a yi aiki da su don a shawo kan lamarin mamman wada a ganin ku kamar idan aka sa shi wannan matsalolin da ke tare da karbar rashawa a cikin bangaren koyarwa a ganin ku zai sa a sha baya bisa wannan matsalar in ana horo za a samu a ma matasa adalci a sa musu aiki da gaskiya a sa su su kamnaci gaskiya su da kansu kuma su kamnaci aiki na gari lalle yana yiwa amma abin da ake badawa abin da uwayen ke ba malamai ba kaɗan ba ne ba malami mai samun shika saba'in da biyar kowane wata an zo an ba shi ka ɗari uku gami guda eh, tunda kamar yanzu wani baki sai wani baki dai akwai masu ba da haji ka ɗari uku akwai masu ba da jika ɗari biyu akwai masu ba da jika ɗari da hamsin birebe shika hamsin wato wannan abu sai an yi maganin shi sosai yanda ake baro ta dinnan masu ba da nan sai ana kama su in aka yi bincike aka samu mutum ya amsa wanda ya bashi dinnan in ba a kai shi gidan yari ba to goma sake badawa za shi kenan in aka ɗauki mataki na lakwal kawai ba a ɗauki mataki ba wanda ya shahi jama'a tunda lakwal cikin jama'a take kuma lakwal ta jama'a ce sai an ɗauki mataki gida biyu mataki cikin lakwal mataki ga jama'a na cikin lakwal ɗin kamar yadda ka ce a maido horan mutane a maida su lakwal a maida su su bi hanya wadda za su zama latija na kwarai wadda za su zama manya na kwarai masu aiki na kwarai masu aiki da gaskiya in aka hore su bisu wannan abun su da kansu za su ɗauka kama tun da wannan abu sata ne za su ɗauka sata kama kishin kai da a 'yan shekaru da suka wuce in aka ce mutum ya yi kamar tirishe ko makwabcin shi ma ya diba abin da yake yi shi da kanshi abin zai damu shi kai akwai waɗanda suka kashe kansu ma saboda wannan kuma a sa'an nan ma in aka ce maka etudiant nigerian a ƙasashen waje suna gani in muka ta examen ba mu ɗauka komi sai bik akwai da yawa suna ce mu mahaukata ne ya ne zami mu san wani abu daga mu sai bik ga hannu alhalin da an hore mu da wannan abun kumya ne in mutum ya yi shi kenan in aka hori mutane da sata da leƙa aikin wani abun kumya ne busan mutum shi kan shi abun kumya ne basu yan uwan shi abun kumiya ne basu yan gidansu wato abun kumiya ne basu rayuwar shi a gaba ma ina tsammanin wannan abu yana yana sha da baya su kuma yaran su ma a rika musu hukunci in ba a hukunci mai tsanani wato wani abun ci gaba za a yi da shi bare ma yanzu da nasaru suna aiko mu kayan da za a ƙara ci gaba da satai tunda ana iya abun kwarai da su kuma ana iya lalata da su wato kenan sai an ƙara sa bisa larwai ga tahiya da aiki nagari. amma muddin ba a hukunci muddin mutum zai taka doka ya yi lahi kuma a gyara ya yi lahi amma mai da shi a matsayin shi muna tsammanin wannan abu bayan da za a yi aja da baya. A gaskiya irin wannan misalin da kuka bada a yanzu ina tuna a lokacin da muke makaranta akwai mushenmu da ya taba kamuna irin wannan hujja. Ya ce wallahi su kamar dalibai na ƙasar Nijar idan suka tai ƙasashen waje ana kama musu girma tunda ba a san su ba da wani sace-sace kamar yadda kuka bayyana yanzu yana ba misalan cewa abu ne wanda ya kamata a yi koyi da shi maimakon yanzu da abubuwa suke nan suna tabarbarewa a cikin hanyoyin da ya kamata a bi don yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa wada shin al'umma ta san da su kuma wallafa su a ko'ina. al'umma da miyanta ma ake yin wani abu tunda yanzu sai ka ga yan gari an ka samu kura ɗari uku cikin garin su sai su ce a su ma sai an naɗa nasu wanga ya yi karatu shi ma a kai shi ko bai kai wannan matsayin ba sai an samo mai matsayi shi ke sa a yau sai mu ce siyasa ta shiga cikin lakwal ta zamana cikin lakwal ita ko siyasa yadda ake yin ta ya kamata ta zamana a waje ba a cikin lakwal ba di ba gani yanzu an aka ce dan lakwal din ma sai ka san ko dan gidan wane ne ko kuma ka bashi makin daidai da ko dan gidan wane ne ko dan wace siyasa ne kin san ka wani abu yana lalacewa shi wuri ne wanda ake ɗauka kowa ɗai yan makaranta ɗai suke ba wanda ya wani in in uban mutum yana da kuɗi in uban mutum baya da kuɗi in uban mutum mai eh, iko ne in talaka ne wato a cikin lakwal duk ɗai suke babu wanda ya wani shi yasa ake tuni dan ka a bambanta su shi yasa ake tuni dan ka a gane dan wani dan mai kuɗi da dan talaka kenan a cikin lakwal za a ɗauka su ba bisa hanyar siyasa ba shi kuma matsala abun siyasa sai ana kamar tana sha da bawa ne ana turo ta da ƙari a cikin lakwal yau sai ki ga provisor ko wani eh, director ko wani surveillant haka nan ne ake sa su don saboda a garin su an samu kura ɗari uku ko ɗari ko ɗari biyar su ba a musu komai ba kenan sai a samu wata lakwal mutunan bai kai ka ba kowa ya san shi a cikin lakwal saboda kin san malamin makaranta kama kowa ya san kowa wanda ke iya zama producer an sani wanda ba iya zama producer kuma an sani to wani bisa gani wanda bai kamata ma ya zama producer din ba shi ke zama producer wanda bai kamata ya zama dress shi ke zama dress wanda bai kamata ya zama daidai shi ke zama daidai sai ka gane su haka nan kowa na kallo su da kansu ba da kansu ba kuma sun san da waɗancan mutanen da suke ta iko wato sai in ce su da kansu sun san sun ɗara su kenan babu aiki wannan yana jin zahin an aza kamar ce eh, wanda bai kai ba mukamin shi bai kai ba shi kuma ya san mukamin shi bai kai ba yana jin tsoron waɗancan babu aiki sai gyare-gyare mhm. wannan abu shi ke sa abu ya lalace muddin ba a hidda siyasa ba yadda muke yin ta a cikin lakwal bayan da za a yi lakwal ta ta daidai sai ma abin ya ƙara taɓarɓarewa amma yana gyaruwa in an yi niyya yana gyaruwa in an buga sanda iko yana gyaruwa in ana son a gyara lakwal mhm. amma in ba a son lakwal ta gari in ba a son masana na kwarai in ba a san a ci gaba don saboda in babu ilimi girkakke ba yadda za a ci gaba in ana son a samu masana na kwarai a hori masana na kwarai sai an zaɓi waɗanda a horo na kwarai don su masu hori yara daidai yadda ya kamata a sa'an nan sa a samu a ci gaba yana yiwa a gyara amma sai an ainihi a gyara sai gode mafi yawan hujjojin da ake bayyanawa kamar a bangaren masu ba da cin hanci da rashawa su ne gudun kada 'ya'yansu ko kuma su kansu kamar yadda muka yi bayani da su tare da kuma halin sha'ibu don baje su samu akasi wajen samun digiri shin yaya ne kuke ganin ya kamata a yi don a shawo wannan matsalar a cikin makarantu kin zancen horo eh, gaskiya ne shi horo shina da muhimmanci amma mamma ya ce miki horo shi kadai bai isa wannan kowa sani cikin tarihin al'umma horo kadai bai isa inda horo na isa da cikin al'umma ba za a samu barayi ba ba za a samu 'yan hoshi ba saboda duka yara in sun ka taso ana gaya musu ga abin da bai kamata ku yi ba ga abin da kamata ku yi kinan sun san da shi sun san ya kamata eh gaskiya ne ya kamata ai horo tun can firamare to wannan horo ana yin shi saboda ai akwai instruction civic and moral ecm ana yin ta ana ce musu tun suna yan yara sata ba ta da abin da ya kamata ka samu ka same shi hanya ta kwarai ta gari duka abubuwan da a koya musu kenan horo a gama shi da hukumci wannan tsarin ko ina akwai shi mai mu illan mu ita ce sakaci wajen hukumci hukumci ba ko aka yi ma hukunci ba in ana son wannan abin ya sake dole san an yi ma kowa hukumci duk wanda an ka kama da laifi kamar uwayen ɗiyan da yake cewa komi matsayinka idan an kama ka ka ba malamin makaranta kuɗi shi malamin makaranta shi za a kama in an kama shi an ka tambayi shi wa ba kuɗi eh, shi na gai an ya ku zai iya bayyana shekara dubu biyu da biyar ai mahalan makaranta da yawa da sun kaji jandarmeri sun gai sun gai an samu duk wanda karanta rafar ya san suwa ne sun ka ba malamar makaranta kuɗi sun gai kenan ni waga gani hukumci shi na da muhimmanci alsiya eh tana da matsayinta tun tana horo mai horon alsiya shi kadai bai isa su zamanto kama eh, hana sata lakwal a ɗauki matakai tun lokacin ba da matsayi zamanto wanda za a sa za ba matsayin direkta zamanto an san halayen shi ba makwaɗaici ba ne ba mutum ne da an ka sani da bai sunan kwarai ba in an kan matsayi da sama sai ƙasa ina jin za a rage wannan sata kuma wurin tsarin jarabawa jaraba ta ƙarshen shekara kuma wadda aka yi cikin shekara su zamanto wannan sata a hana ta in yaro ya shiga sal ana ya ɗauka matakai don hana mishi shi sata saboda sata da makaranta kashi-kashi ce shina adiba bisan kofi ɗin abokin shi ko abokin shi ya bashi buriyo kenan a ɗauki matakai waɗanda za aika su je wurin wannan jarabawa su ma suna kishin abin na komo akan hukunci duk matsayinka na malamin makaranta ko na direkta idan ka yi laifi ba sani ba sabo a maka hukunci saboda madam mamman ya gaya miki da sata jarabawa amsa kuɗi da aka yi ba ɓoye yin shi ba tun shekarar da minista galadima ya ce malam makarantar da an kama da su ga aiki da eh to abin ya rage amma eh, yanzu abin shi nan ga komowa sannu sannu kenan idan ana son mu samu 'yan makaranta waɗanda za su aiki dan ƙasa za su kishin ƙasa dole sai an ɗauki waɗannan matakan don a sa wanda ya dace kuma shi zamanto adali ne idan ya ga an yi aiki an saki hanya zai cewa an saki hanya tun can wurin kwaleji din shi saboda waɗansu biloton da aka yi a ana zancen biloton ko biloton ne ai producer na ana samun kashe din producer to an kama shi wannan zancen ba zai yarda ba. To su yanzu malaman makaranta me yasa suka nace suka kuke suke ci gaba da wannan mummunan al'amarin alhali kuma abu ne wanda zai bata musu suna kuma idan aka kama su ga irin da su koma makomarta su. Me madam zancen malaman makaranta muka yi. sauran ma'aikatan bariki shin ki ba su amsa cin hanci da rashawa to tun da muna a matsayin na malamin makaranta a'a in gaya miki ne wai ke gane ko kenan shi cikin al'umma duk da an kai sai kin samu irin waɗannan mutanen idan ba ɗauki matsayi ba dan a hana musu san da an sani za su ci gaba da yin shi ni shi nake malam makaranta da yawa wannan aikin ba su yin shi amma waɗanda ga yin shi su kaɗai sun isa su gurɓata duka tsarin karatu kenan wannan zancen ba na malam makaranta ba ne Eh, zancen al'umma ne ke inda mutum guda kadai ganin ya ci ya samu kuɗi don ya ba da kwangila jabu ya samu miliyar kin san dai wannan in matsayin na hukuma bai ba da darasi don sauran al'umma saboda shi darasi daga sama ya kamata ya zo in kuna da shugabanni a adalai kun san da ba su yarda ai sake hanya kenan jin na kai i malam makaranta wanda aka kama a kai shugaban alkali kuma su zamanto waɗanda a saman nan kar su ba da lalan darasi. Adalla mun gode Shaibu dan ina ganin cama dai lokacin da aka kayyade muna yana hararin mu sai ni mu dan lumhasa kaɗan sai mu sake dawa mu rahe insha Allah. madalla shin a ganin ku ana iya samun ilimi da horo su tafi tsab ba tare da cin hanci da karɓar rashawa ba a ƙasar Nijar eh. malam mamman <coughs> eh lalle kayan baki ansa yana so in ƙara wani abu sa tambaya biyu da kika ma shebu ta farko kama kace wannan cin hanci da rashawa bai bata ma malaman makaranta suna mhm. kin san sai mu ce a zamanin yanzu mutane ba suna suke nema ba mutane ba daraja suke nema ba kuɗi suke so kenan in suka samu kuɗi duk abin da zai faruwa oho kuma mahi yawa mahi yawa ba sun shiga koya ilimin ba don sabida suna son su koya ilimi ko kuma don suna son su yi koyi da mu da ya koya musu ilimi e, mahi yawa suna ta don ba inda za su ba wurin za a zuwa ana tsoron dogon zama na, na shan shayi mm. wato sai a tahi a ce ko ɗan kwantara ɗin ga ka yi eh na sai ma da aka maka diploma na jabu da ka sai jika hamsin na biyu ka da wannan diploma na jabu ko wannan dan kwantara din ka yi sai ka mance da mutum yaro za a baka wajen hamsin amana ka hore su ka sa su ga hanya ta gari to duk baka san da wannan ba kuma baka ɗauki wannan ba da yauni to dan mutuncin ya zube ina ruwanka na ɗaya na biyu ka fara abun ma ka fara shi ba dan mutunci da mu shi lakwal kowane ne in ya ga mushen shi daga nesa ma in ya hange shi ya san mushen shi ne kai akwai lokacin da har kamshin turaren mushen muke shi eh? da ya wuce mun sani muna boyewa ba eh? ya yiwuwa ne ka ba hanya guda da ka eh? amma yanzu mutanen babu ruwansu su suka samu kuɗi akwai waɗanda har karta ertel da orange suke amsa ga yan lafal kenan ina ruwansu da wani mutunci su dai su samu abin da suke so yanzu da ake gaisa ma da mushi ana bashi hannu eh gaisa da mu shi yanzu yanzu a sa ce ai demokrasi ce kowa ya zama kama kowa wato ba a tsoron mu ba a darata mu ba kuma mutanen gari ma ba su darata mu ba kuma shi ma din bai darata kanshi ba mm-hmm. bari abin ya ta daidai na biyu bai bata musu aiki a mahi yawa suna nan ne ka han samu wani aikin wannan aiki an ɗauke shi kama eh, ana jiran aikin na kware ya zo wanda za a yi to tun eh, vala ka hanya zo din sai a koya lakwal kenan da abin da ya faru oho Da abin da ka samu sai ka taima ka buɗe shago kana da ɗan akwakunka ne ka shiga koya lakwal ɗin wani ma gadi ne yake bakin gida sai diploma na jabu ta yana koya lakwal to kina yin hankore ka ma sai ka koma wannan aikin ko kuma ka buɗe shago kana sai da kayan miya da sauransu dama baka yi nisa da wannan abun ba kenan wannan ba ruwansu da wani kariyar kariyar ba ta ce musu komi ba su shiga ba dan kariyar ne ba vocation wato ba a shiga koya lakwal ɗin ba dan ana son a koyi lakwal ɗin kuma dan ana kamar yara ko kuma dan ana da guri a hori mutane amma ƙasarsa amfani bisa wannan hanya ta koyi lakwal dan saboda in mutum yana son kuɗi kai ya tai wurin koyi lakwal wurin koyi lakwal babu kuɗi in mutum yana son kuɗi ta yi kasuwanci can da ake samun kuɗi mhm. duk wanda ya ce za a yi kuɗi a cikin hanyar lakwal sunan shi ya zube eh kuma ya ɓata aikin shi wannan ba shakka mhm. tambayar da kika mini mhm. na na cewa ko ana iya harkokin karatu su ta tsab ba tare da cin hanci da karɓar rashawa ba. Eh lalle ko kowa da cin hanci da rashawa ba ƙaramin aiki ba ne ba. Kun ba hidda cin hanci da rashawa cikin rayuwar mutane ba ƙaramin aiki ba ne ba. Ba abu ne wanda zai ƙare ba yanzu ko ya ƙare gobe ko ya ƙare jibi. Abu ne wanda ya shiga mutane sosai ya zama sai in ce ma ya zama eh, al'adun mutane. Wato kafin a hidda shi yanzu ba ƙaramin aiki ba ne amma ana ci gaba yana ragewa. Dima ana ci gaba yana ragewa. kamar da muka waɗi ɗazu yara su tasa in suka girma cikin mutunci in suka girma cikin aiki da gaskiya in suka girma cikin aiki eh, eh, kamar mutum ya ci gumin shi mutum ya ci zuwa shi in suka girma da irin wannan al'adun kuma a rika larwai ba za su lalace da za a cewa ba kamar yanzu ga shi abin ya gurɓace sarai na na ɗaya na biyu lattijawa su da kansu a rika horonsu ana tara su ana musu jawabi ana tara su ana ba su magana ana tara su ana musu wa'azi zance e kuma na ƙarshe in latijan suka yi lahi a kai su gidan yari a yi musu hukunci a kai su gidan yari in mutum na zuwa gidan yari gobe ba ya wani abu ya ƙara samun shi wato kenan aka bi wannan hanya amma sai a yi niyayi ba ƙaramar kokowa ba ce ba sai a yi sabko don ita wannan kokowai in aka yi ɗamara dan ita ina ji can haci da rasuwa zai ja da baya a cikin makaranta ƙarshe waɗanda ke koya lakwal masu ilimi ya kamata masu ƙwazo tun yara suna cikin CAG kayan su breve ana gane waɗanda ke iya koya lakwal in suka yi breve in ana orientation ba sai waɗanda suka rasa inda za su ba za a kaiwa ikon normal ya kamata a ce an zaɓi na ƙwarai an zaɓi waɗanda ke da ilimi dama kuma a ta a ƙara horonsu a sa'an nan za su koya ilimi amma in aka ce a ɗauki waɗanda ke ta bisa da turanci ana cewa beki hmm? waɗanda da kyale suke da kansu alakwal ɗin sai an tuttura kuma a ce su su hori mutane a'a ni je nike kama an koma bayani ana ana mai da hannu agogo bayani ana tubka wala kamar marshi arena ne kadai ake yi eh amma mutane suna cewa vitesse inda suka yi mu yawa marshi arena mun yi amfani da ita marshi arena ko ba ta a ci gaba Malam Sha'aibu Dambaji shin ana iya samun ilimi da horo su tahi ba tare da cin hanci da karɓar rashawa ba? Eh, a ganin ku ya kamata a yi. Ana iya samu, eh, ana iya samu madam. Mhm. Mai kin san in an kai shekara duka ƙungiyoyin su mamma eh, ana hiddo kididdiga da an kai inda a gai kowace kasa ga matsayinta. Mhm. In kidiba ne ƙasashenmu su ne a ƙutal. Dalili shine babu adalci kama eh, hukumcin da ya kamata a yi ba a yin shi kasashen turai ma akwai akwai cin hanci da rashawa mhm. amma ba kamar kasashen mu ba nan kasashen mu kana yin shi kiri da kiri ba san inda arzikin ka hito ba amma kyan uwa sai suna ta maka barka ga kara ga ce, babu wani hukunci da kama mai su can ai dan tsoron hukunci na wannan abin an ka rage shi ba ka yarda ka amshi kuɗi ko ka amshi wata dukiya dan kai abin da bai dace ba kenan ni jin ni kai ana iya rage waɗannan abin zamanto lakwal ɗin eh, a rage cin hanci idan eh, an yi horo wa rikici kuma shi zamanto waɗanda aka ba ayyukan shugabancin lakwal su zamanto suna aikin adalai ne kuma da ka yi sake hanya ka san abin da abin da hukumci za a maka ka je gaban alkali alkali ya aika ka da ya kai na ko inda aka so kai saboda ka sake hanya aka ce a ba gawa kashi eh, Don mai rai su madalla duka duka anan muka zo karshen muhawarar ta studio kalango ta yau kamar da ji daga bakin bakin namu shi dai ilimi da horo shine gimshikin ci gaban duk wata ƙasa ta duniya kenan ya kamata gwamnati da kowa da kowa mu taru mu yi kokowa da abubuwan da za su kama fannin ilimi da horo cikas musamman ma cin hanci da karɓar rashawa da ke mai da ƙasa baya a madadin bakin namu malam sha'ibu dambaji malamin makaranta da ya ritaya kuma tsohon magatakardar na kungiyar malaman makarantar sakandare sinas e da mamman wada na kungiyar ƙasa da ke yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ni hawa usman nake muku fata alheri sai wani lokaci insha Allah mu kasance lafiya